gina miki fada a cikin daren nan sannan ki zauna za mu rika aiko miki masu neman taimako iri-iri ki zauna kawai ki zaman jira yaushe ne zan gan shi baba nan ba da daɗewa ba ki zauna kawai ki zaman jira wallahi umma bacci na yi na gaji ne sosai kuma yanzu gashi dare Mama, a bari sai gobe. Mama, na san ba zai je komai ba idan kika gaya masa ina su Fatima. Kira. Mama ce wallahi wai sai na koma gida yanzu. Hello? Na'am, eh. kuma kin ga ai na ga da nan gidan da can din duk ɗaya ne kuma kin ga sannan na ga dare ya fara yi to a bari mana zuwa gobe to shikenan thank you mm-hmm. ta yadda ko ta yadda amma wallahi tsara tsofaffin nan ba shi da wuya ba tsari ba ne kawai sun san yadda muka ɗauki junanmu ne tamkar 'yan uwa ba su kaɗai ba ma har da waɗanda suka san mu ma suke yi waɗanda kuma ba su san mu ba sai ki ci suna faɗin gida ɗaya muke ko kuma 'yan biyu ne mu. da ni ɗin da ke ne 'yan biyu ta ina ai makin kin san na fi ki haɗuwa ko. zan can kike yi hai yanzu to shi kenan in haka ne ki tashi mu je gaban madubi mu duba ni da kewa ya fi kyau. na nawa kuma. kullum fa sai mun tsaya a gaban miran nan an kasa gano waye ya fi kyau ko kuma mu. ai wallahi ki daina kiran mana muni saboda dukkan mu babu munana ciki dai na kuka yanzu zan baka ai kayan ka a ai sai mun yi magrib tukun ina ai wallahi sai na ci abinci tukun ai da man ci ci yana gaba da sallah bane a ina haka faɗa haka an faɗa kuma na ji ana faɗi me tsamu to ni bari ni sallah ha in jira ki a ki ci abincin ki da ni in je in yi sallah ta Zara har za ki tafi? Sai gobe ko jibi. Amma idan na je gida me zan faɗa wa mamana? Ba komai sai dai kina mata mutum ka goron tambayan Fatima. Duk da dai na san baki manta ba. ha ba wa umma ai ba zan taɓa manta da abin da ya shafi rabin jikina ba to su mutu to shi da, umma sai an jima za har za ki tafi wallahi kan mata zan tafi ai na zaci kina cikin ɗaki kina bacci a ido na biyo in kin je ki gaida mu da <laughs> to zan gaya mata in an ba da hutu zan zo duka zan gaya mata kin ji a ba sai an jima ki gaida gida ki gaida su umman naki ban taba ganin kawance irin wannan ba ma zan da Zainab to Allah ya kai mu lokacin Allah ya nuna mana girman kikinji. ji Fatima dan Allah ki kokari ki shigo gobe kin san bana iya 24 hours ban ganki ba to ai ba ma 24 hours din ba mu haɗu ba ba tare da wani babban dalili ba haka ne gobe nura zai zo zai fita da ni ina so ki shirya sai mu biyo mu dauke ki mu fita tare to to shikenan Allah ya kai mu amin amin bye bye ki gaida su mama Fatima ko Zaira Fatima ko Zaira Hajjaju Makatu. Na'am. Lafiya kala wallahi. Ya mama. To dan Allah isan man da gaisuwa ce muna gaishe ta. Majalla. Sarki. Fatima da Zara ke. Ni tun da nake ban taba ganin kawaye irin wayannan ba. Ai an labarin sa ake yi. Suna ɗaya kaya yawanci kala ɗaya suke sawa kullum suna tare kamar 'yan biyu. Na sarki. kuma ka san wani abin burgewa mhm. makaranta tun daga primary school secondary school kai har jami'a duka duk tare suke kuma duk inda suka je su ba sa barin gurin sai sun ajiye tarihin amina ta kasu ba. Allah da sa wallahi wani sha'awa Fatima ke yau wannan ta kwana a gidan suwancin gobe ta kwana a gidan suwancin Thank you. minti biyu bari in fito da ita don ta shirya mu take jira na baki minti goma don na tabbatar da sai kin wuce minti biyu don da a ce ni ne ke matan da na san halina to da sai nemi minti goma ba minti biyu ba na gode mata kenan duk abin da za ka yi da zai sun bata mahal. lokaci wallahi Yawon ki zauna ki tashi mu tafi kin san baya san a bata masa lokaci. a Ni dai sai mun gaisa da kuma, In za je ki. To ni ba zan iya ba sai kin zo. ba sai mun dawo. ango rabin jikinmu hmm. na'am wow gaskiya wannan wankan ya yi kyau ai ko london ne sai albarka a haba allah wallahi rani ban sani ba iye hmm. baka sani ba baka ce ware kuwa ai mutum baya sanin cewa ya yi wanka sai an faɗa masa ni kuma tun da na shiga na watsa ruwan babu wani wanda ya ce min wai wankan nan ya yi sai yanzu seriously ina mutum ne ne? kawai da umma ka san ta da batan lokaci shi yasa nace bai kamata na barka kai kadai ba ai ga ta ai da kin zauna a ciki ne sai jana a baya ko ina gaba a'a wallahi ai wani ki zauna kusa da kayan ki idan kika koma baya ba zai ganki ba sai dai a miro to shikenan surutu baya gani <laughs> ga wasu takalma masu kyau a'a to in ma na maza ne ba kina da miji ba ga ba nan ba ba ki duba masa ba to bari in duba maka wa ga wasu takalma can kamar nasu maka kamar ku kin san dama ina so in sai takalma wanne kika zaba hmm. wancan amma hannuna ba zai kai ba ɗan ta ni ce da aka yi kika san irin zaɓi to ai yau da gobe yau na fara ganin ka wannan fa Ina ya sai dai kafar ki. <laughs> Ki je ki taya ta. amma dai kya tsaya mai sallama ai ko ni fa babu abin da na fi so yanzu nan kamar in ganna akan gado bacci nake ji amma dai ya kamata ki tsaya mu tattauna saboda tunda muka fita fa ba mu yi wata hira kirki ba ba zan iya maka wannan ƙaryar ba wallahi idan ina jin bacci na kan iya barin komai kar ranka ya ɓaci ka san ni da faɗan gaskiya yanzu kina nufin cewa ko aure muka yi kenan idan kina jin bacci zaki iya barin komai nawa ki je ki baccin ki ko eh zan iya amma watakil idan an yi auren na canza ni zan shiga ciki ina cikin tafiya kawai sai na ji a jikina ina waigowa kawai sai na ganki <laughs> wai ka ji shi wai ya ji a jikinsa sai ka ce fatima to ai kamar fatima na gani mm, wallahi ai kamar da wani ba ta wani wai ina kika baro rabin jikin naki ne dan ba kasafai ake ganin ku ba tare da dan uwansa ba tana gida dan da an jima zan je gidan nan su yanzu haka ma umma ce ta aiko ni yawwa dama ina so in ganki ki kadai ina so in kawo miki garin kawarki to shi shikenan amma to to wanne laifin ta maka yanzu ni dai na tabbatar da cewa yar uwata ba ta bata maka ba to shikenan tunda tun kafin in faɗa miki abin da ta min kin wanke ta ina ganin na yi kuskuren zaben alƙali don ba haka shari'a yake ba ya kamata a ce sai na fara kawo miki kara sannan za ki yanke hukunci shikenan kai hakuri dan Allah yanzu ina jin ka sai na kama bata damu da ni ba fatima ko waya ba ta yi min sai dai ni in kira ta waya sannan ko irin text din nan na wanda mutum zai karanta ya ji daɗi na saurayi da budurwa ba ta yi min sai dai kullum ni nake cika mata inbox ɗinta da text messages sannan idan na kira fatima da kanta take fara gajiya kin ga kenan tun daga waje kafin ma a ce an shiga cikin gidan aure da za a yi rayuwa na har abada tun kan faɗa na san wannan halayen nata kuma wallahi kullum sai na mata faɗa nakan ce da ita ta yi sa'an samun saurayi da tsatsi mai tsafta ga iya magana ga son fara'a da mutane kullum fuskar ka cikin fara'a barba ta ma iya sa kaya da taku dan Allah ya isa ka bana son ziga wallahi ba ziga ka nake yi ba kullum sai na ziga ka a wajen ta to me yasa ita ba ta ziga ko kina so ki ce min ke kadai ce kika san da waɗannan abubuwan ita ba san da su a'a ai ka san halinta ita bata iya zama ta karanci abu ba babu ruwanta da komai kawai dai na lura da cewa kin sha bamban da fata. gaskiya ne fatima ƙawata ce komai namu iri ɗaya amma dai mun sha bamban a wajen hali musamman ma akan saurayi to me bambancin ku akan samari zaira fatima ko zaira fatima ko zaira tanadin da yi wa mijin da zan aura tanadi ne na gaske idan har na same shi zan yi kokarin tanada masa dukkan farin ciki na duniya idan maraya ne shi ya manta da maraicin da yake ciki idan kuma yana da iyaye iyayensu su ga farin ciki da jin daɗi sun ƙara a fuskarsa abokanansa su ga murmushinsa ya ƙaru ko a wurin aiki ne ya rinka yin aiki daidai kuma duk inda yake a duniya ya ji babu inda yake son ya je sai gida ba shi da wani guri na jin daɗi a duniya sai gidansa kuma ina da burin mijina ba zai taɓa ganin bacin rai a fuskata ba ko da ko kullun zai shigo gida yana na ya isa haka ya isa haka to amma dai da fatan dukkin koya ma fatima irin waɗannan abubuwa fatima ta san komai game da ni ni ma kuma na san komai game da ita ita na ta sabanin haka ne kowanne daga cikinmu kokari yake nuna wa dan uwansa irin halinsa ya halayya ta yake daidai da yadda take son gara rayuwarta so gaskiya ni dai tana yi min abubuwa da yawa da bana so kuma idan dai haka halinta yake to dole za a samu matsala a cikin zamantakewa ta da ita <laughs> sai ka yi kokarin gyara ta yadda kake so nima kuma Allah ya da zan taya ta kafin Allah ya kawo na mijin to me yasa ba za ki ci gaba da taya ni ba har zuwa bayan kin samu mijin tabijin aini wallahi idan na aure babu wani mai lokaci na daga ubangiji na sai mijina mun dade muna yin hira da ke muna tattauna amma baki ce min kin gaji ba nisa ai ba zan ce maka na gaji ba sai in har ka sallame ni ai idan na ce maka na gaji ban maka adalci ba to shikenan na sallame ki tun da zai ba za ki ce kin gaji ba sai wani lokaci to shi kenan mijin rabin jiki na yawwa idan ka shiga mota idan ka shiga mota ka duba madubi hular ka ta dan karkace kar aje a ganka a ce kai baka iya sa hula ba bayan na san ka iya a ah, haka ne fa to na gode sai wani lokaci sai an ina ma a ce zai yiwu da sai in haɗa rabin ki da kuma rabin fatima kin ga na haɗa masu halaye daban-daban a waje ɗaya ke Fatima ko zaya Fatima ko zaira Fatima ko zaira zaira wallahi kawai hakanan nake ji na wani iri ni fa ka san kiwiya ne da ni ba na son aiki san ba na son wahala kara ma ka sani tun yanzu <sighs> wai ba ka jin bacci ne na ga dai tun ɗazu dai muna abu ɗaya ko mun fi minti ashirin muna waya good night to shi kenan sai da safe i love you mm. thank you is this the best reply for me oh sorry i love you too good night gaskiya akwai matsala fatima wannan sai mu amfani da shi a dina wannan kuma mother's day amma na ce mishi ya karo guda biyu saboda kala ɗaya ya kawo gaskiya amma sun yi kyau za mu haska a wajen bikin nan Amma kin san wani abin da yake damuna. Na san ba zai wuce kici zaki aure ki wannan ba. Na so a ce lokaci ɗaya za mu yi aure. Kai hatta haihuwa ma idan da ina da iko mu haihu tare. Yaran mu su taso kamar yadda mu ma muka taso. Don Allah kar ki sa ni kuka zara Ai haka aure yake kamar mutuwa. Ni ba yanzu Allah ya tsara nawa auren ba. amma kin san abin nan da ban haushi ka haifi ɗaya kamar wannan a ce kullum kana kallonta a gidan dole hankali na ya tashi kuma ita ba a bar in sanya a kasuwa mai saye ya zo ya taya ba to ai ba wai babu mijin bane baki ɗaya alhaji ba fa kowane irin miji bane za a kawo sai fi wanda ya dace oh, oh, kuna jiran wanda ya dace ne shikenan to ku ci gaba da jiran wanda ya dace wallahi har ta fara fita a raina kuma hankali na ya fara komawa kan kawar saboda ita ta zo min da abubuwan da nake bukata a gurin ya mace kana nufin siffa haba wa yake maganin siffa to a siffofin nata ma dai ta zo min yadda nake so amma ni abin da ya fi damuna shine hali wallahi idan zahar ta ne magana ko har ba na so ta rufe bakinta ita ko fatima maganganunta babu daɗi ga gadara da nuna isa ita ko zara ba ta ɗauki kanta komai ba sai ma kaje da take so ta zauna da mijin da za ta aura to an riga an gama ka dai riga ka ɗaura banka ka dai san baka isa saka haɗa fatima da zara ba domin kusan sirri tsakaninka da fatima ya riga ya nisa sai dai kawai in za ka min jagora ta Allah da yawan baki ai ba ta taɓa son ka ba wallahi saboda a cikin lissafin ta babu mutum irin ka Allah kai ni barin je dan samu abin sha da Allah dan zaga nan ba. Eh, yana da kyau na san dai ka da wani gurin zuwa da wanda ya kuwa amma na ji a jikina kamar wata karar ka kawo ya kamata ka sani wannan kotun ba za ta maka adalci ba saboda tamkar ƙarin alkalin ka kawo ba ƙara na kawo ba na zo da wasu 'yan tambayoyi ne to bismillah ina jin ka amma wannan murmushin da kake yi gaskiya ya kamata ka kai shi inda ya dace saboda wannan ba irin nawa bane me yasa har yanzu baki fitar da mijin aure ba saboda mijin da nake so yana da matukar tsada irin rukun da na yi masa tanadi bai kamata kowane namiji ne zai samu wannan damar ba ya kamata wannan tanadin ya zama na mutum na gaske su faɗa min irin zaɓinki yana son mutumin da ba zai taɓa gajiya da ni ba kamar yadda ni ma ba zan taɓa gajiya da shi ba duk da dai na san zan yi kokari kullum na zama a cikin zuciyarsa. yana son mutum mai haƙuri duk da dai san ba lallai ba ne ya yi amfani da haƙurinsa a waje na ba sannan kuma ina son mutum mai tsafta mai yawan sa talare ina son mutumin da kullum zai ta gaya min maganganu masu daɗi kamar yadda ni ma na tanada masa dadaɗan kalamai yana son mutum mai yawan wasa da dariya tunda da zarar na yi aure ba ni da wani abokin wasa sai shi sannan kuma ina son mutumin da kullum ina cikin zuciyarsa duk da dai na san na tanada masa abubuwan da ba zai sa ya manta da ni ba sannan kuma ina son mutumin da iyayensa suke raye saboda da zarar na yi nisa da nawa na sami iyayen da zan kyautatawa na samu lada bayan ladan da zan samu a wajen mijina wannan kaɗan kenan daga ciki ta irin yadda na zana ta a cikin zuciyarta amma sai gashi kashi kaddara ta zo min da fatima lallai kam gaskiya ne dukkan rayuwa ta gini ne akan kaddara amma kaddarar da ta haɗa ka da fatima kaddara ce mai kyau saboda halin ƙawata mai kyau ne a'a zara fatima ba ta da kashi arba'in a cikin ɗari na irin halayen matan da nake so na aura to wani irin halaye ne haka ga suna tattare da ke zara kin zo da kashi 99.9 na dukkanin abubuwan da nake nema a wurin ya mace sai kuma allah bai yi zama fara haduwa da ke ba sai haɗa ni da ƙawarki sannan maimakon ta koyi halayya irin naki ko kuma ta aradan a tafi tare sai ta kafe akan halayya irin nata wanda kowane irin namiji mai son zaman auren da dindindin zai shiga damuwa kuma ya ji tana neman fita a cikin zuciyarsa a'a babu mafita wallahi sai haƙuri fatima ce matarka kawai ka yi ƙoƙari ka koya mata duk irin abubuwan da kake so Ban fahimce ka ba. Duk wani buri da yake da shi a zuciyarki da duk wata rayuwa da kika tsara da kuma halayen da yake mafarki mijinki ya kasance da shi duka ina tattare da shi zara ni ma dukkanin abin da nake bukata a wurin wata 'ya mace ke ma kina da su watakila ba mu sani ba an halicce mu ne domin mu kasance da juna ta yiwu karin maganar nan na matar mutum kabarinsa ina kama misali a kanmu ka yi haƙuri ka tafi ka tafi don allah ka kyale ni ina son zuciyata ta samu natsuwa ko ka manta abin da ke tsakanina da fatima ne kin fi kusanci da zuciyarki a ta zara saboda zuciyarki a gangan jikinki take kada ki bari zuciyarki ta fashi saboda kin hana ta abin da take so kina sona ina son ki kamata yi mu zauna mu kulla hanyoyin da za mu mallaki junanmu ba mu tsaya mana wannan abin babu gudu babu ja da baya ba zan taɓa auren abin da na bai kwanta da shi ba zuciyata ta fi kiran sunan thank you abada dole na gina wa rayuwata da abin da take so <laughs> kai nake so nura na jima ina yakin neman ka lokaci ya yi ka zo da kanka ka kawo min kanka <laughs> kuma ba zan bar ka ba wani abin da ya ban mamaki jiya ka ce za ka zo ba ka zo ba yau ka sake cewa za ka zo da yamma ba ka tashi zuwa ba sai da daddaren nan ni kuma ban san ka da magana biyu ba sai ga shi ka har uku i'm sorry kin san wani lokaci ya kamata mutum ya dan canza ko kuma kiga ya saba alkawari Shikenan. Na karbo samfur din cuts din nan zan zaɓi wanda nake so a buga mana. Bari je in kawo ma. No. Zauna kawai. Why? Akwai wani dan ishu ne da yake so ya saka nan daga maganar auren nan. The further notice. Amma ki bari sai nan da next week zan faɗa miki dalili. Ta. ni zan tafi dan wallahi a gajiye na zo bacci nake ji nura lafiya kuwa ni baka taba min haka ba bacci fa ce kana ji ai na tare ki ne da saboda kullun ke kike fara faɗa ni kuma duk sanda kika faɗa rai ɓaci yake yi shi yasa na zaɓi in fara faɗa yanzu saboda samu sauki sai kika ja babu daɗi ko yanzu me kike tunanin zamu bai kamata ki yanke hukunci tun yanzu ba ki bari mu ga idan ya kuma dawowa mu ga da wata fuskar zai zo ina son sani wallahi wallahi ina matukar son nura shi yasa abin ya dame ni da wuri haka ki haƙuri fatima in allah ya da nura naki ne har abada yanzu na abin da za mu yi shi ne mu jira idan ya kuma zuwa miki da wannan yanayin sai ni da ke mu tafi tare mu ji abin da yake faruwa kiya urikin ji kun ganin ka na farko da na yi son ka yake ta farautar zuciyata na yi ƙoƙarin na yi wa zuciyata garko da haƙuri da kau da kai amma duk abin ya ci tura Mira wallahi ina son ka na fi Fatima son ka Fatima ba ta maka rabin son da nake maka na yarda kuma na sani <sighs> saboda Fatima ba ta faɗa min cewa tana suna ba kamar yadda ke ke faɗa min yanzu ni ma ba yin kaina ba ne ba zuciyata ce take tunkuɗo maganganun da ƙarfi wallahi son ka yayi matukar galabaitar da ni amma kai cona bakin alkalami ya riga ya bushe kada ki yarda da haka zara rayuwar ki ce zuciyar ma ki ce idan har baki samarwa da zuciyarki abin da take so ba to ke ce za ki kasance cikin damuwa da haka ki yarda da ni mu mallaki juna ki rabu da maganar mutane kawai duk maganganun da mutane su yi zai wuce lokaci kan gane <laughs> yanzu ya za mu fito ma wannan al'amari ta bangare na babu wata damuwa zan yi kokari in ga na rabu da fatima a ɗan ƙanƙanin lokaci sai dai ban san irin karɓar da zaki mai idan na waiwayo gare ki ba da hannu mahaifi mahaifina ma a guje zai karɓe ka saboda daman ya daɗe yana son ya ga na yi aure amma don allah idan ina neman alfarma a wurinka idan za ka amince ina son kar kowa ya san kai zan aura sai ranar ɗaurin auren ko kuma bayan an ɗaura kina nufin har fatima ƙwarai kuwa har fatima saboda so nake a yi auren daga yanzu zuwa wata guda to an gama ko daga yanzu zuwa sati guda kika ce to shi kenan gobe ka tura mutane wajen mahaifina a tambayi maka aure na zan faɗa masa ina da yakinin ba zai yi sawo biyu ba a goben za su amince amma kai ma ina son ka yi kokari ka yi duk wani abin da ya kamata a saka rana a sati guda ya na iya da kaina wallahi nura ina son ka ina matuƙar son ka <sighs> ni ma ina son ki ina matuƙar son ki wace irin magana ce wannan nura wani irin mummunan labari ka zo da shi lura na da irin yadda yake nuna min babu wata alama da yake nuna cewa kina sona. irin son nake son matar da zan aura ta kasance shi yasa nake ganin kawai abin da ya fi shine ma hakuri da juna wala Allah zaki iya samun namijin da ya dacewa da ke ni ma in je can in samu matar da take sona kamar yadda nake so a sona wallahi ina son ka bai zama lallai sai na fito na furta cewa ina son ka ba amma da ina da ikon buɗe ma zuciyata zaka ga babu komai a ciki banda son ka na kasa yadda da irin son da kike nuna na kasa yadda da ke Fatima hankalina ba zai taɓa kwanciya da irin sanda yake nuna ba sanda kike gajiya da zance da ni ko da a waya ne sanda ba kya iya furta mun ko kuma ki nuna alama yadda jikina zai gaya min shine so yanzu daga ina maganganun da suke fitowa ina suka dosa sun doshi hanyar rabuwa na rushe maganar aure na tsakanin da ki ki faɗa wa iyayenki cewa na haƙura ba zan iya zaman aure da ki Dora! Dora! Dora!

ki zo ki taimake ni. <laughs> Lallahi kuma ban san laifin da na yi masa ba na faɗa masa ina son sa amma ya kiyarta babu komai a zuciyata sai shi na faɗa miki yana kuka akan wani ɗa namiji tunda ya ce baya ya je nemi duk wacce yake so ke ma Allah haɗa ki da rabanki ta yi ma aurensa ba alheri bane a gare ki ha ba ha ba umma ya rasa lokacin da zai fito mana da asalin halinsa sai yanzu da ake dab da ɗaura aurensu? Ha ba, umma, wannan wace irin yaudara ce? Ki uri Fatima, zan je in same shi, in ji dalilin da ya sa ya aikata hakan a kanmu. Na faɗa muku rabu da shi ku kyale shi kawai zara. Umma kin san yadda so yake, zai iya ja mata wani ciwon. Ya kamata mu ji abin da ya sa ya aikata hakan. Idan ganin damansa ne kuma ya cije akan hakan sai mu haƙura. Mu kuma mata fatan abin da ya fi alkhairi. Na faɗa muku rabu da shi ku kyale shi kawai. Ita ma Allah ya haɗa ta da rabanta mafi alkhairi. na tausaya mata wallahi sai na ji kamar na fasa auren ka ai ko da kin kashe ni kawai dai saboda na san idan na rabu da kai zan fita shiga damuwa ne kamar yadda na faɗa maka a baya sanda nake maka ya fi san da fatima take maka kamar yadda ni ma sanda nake yi miki ya ninka sanda nake yi wa fatima kin ga kenan mun fi dacewa da juna um, wakilai na sun dawo sun ce iyayenki sun amince kin ga babu abin da ya rage tsakana da ke yanzu illa kawai mu zauna mu fara shirye-shiryen biki to kai me kace musu akan fatima har suka tambaye maka wani auren very simple ce musu na yi mun samu matsala da ita kuma ta nuna cewa ba ta yi ni ma na ce ba na yi kenan kowa ya kama gabansa to wallahi ga mata karya kenan saboda ita har yanzu tana yin ka yadda take yi min yana nuna cewa ba ta yi na ke kuma yadda kike yi min sai na tabbatar da cewa kina yi na kamar yadda nake so a yi ni gashi kin ce kina so na kowane lokaci Allah ya nuna mana lokaci <laughs> ai hajaju ina cike da farin ciki kin ga in Allah ya sunan da wata guda zara tana ɗakinta ai ba kankanan daɗi na ji ba akin san babu yadda za a ce magidanci ya aje ya kamar zara cikin gidan shi tana yawo dole hankalinsa ya tashi a ni wallahi na ji daɗi kwarai aina amma ya alhaji ka yi saurin ba da yarinyar nan da abin da na so a ce ka bincike tukunna akan waɗannan mutane kafin a ba su 'yanci su shigo na yi bincike don babban gida ne kuma shaidu da yawa sun tabbatar mana da yaron nan mutumin kirki ne kai zo nan kai ban hana ka irin wannan ka shigo cikin gida babu sallama ba an gaya maka gidan arna ne ta shi kamar mun ba kamar yanzu tattaka ka neman soko ɗin aja bari yi la'asar in na dawo ma ƙara sannan magana. Lahaji ya bani da labari in ba yanzu ka zo ba. Amma zan yi mamaki a ce Fatima ta sani bata faɗa min ba. To wai ma ya za a yi a ce Fatima bata san halin da Zara'u take ciki ba alhalin duk duniyar nan ba wanda ya fi sanin halinta. Huni nan ma kaina. Ko da ke na san daga inda matsalar take. Fatima tana cikin damuwa. sauranta da aka musu bai ko da shi ya juya mata baya ya ce ba zai aure ta ba kwanakin baya ma nan suka zo nan suka yi ta kukan su ita da 'yar uwarta ko me yasa wani dalili ne ya kawo haka to sai Allah dan su ma sun ce ba su san dalili ba Allah ya kyauta to eh, gabora kamar da yadda na faɗa miki ɗazu wai an ce nan da sati uku za a ɗaura auren oh ikon Allah haka Allah yake al'amarinsa auren Fatima ya fasa ga Nazara ya tashi Allah nuna mana lokacin wani ina ma Fatiman take ne ta tafi kusa gidan maman Maryam to Allah ya dawo da ita lafiya to hajja kin jin da ita ta tafi na faɗa miki cire damuwan nan a ranki don ki rabu da nura ba ki rabu da duka mazajen da ke duniyar nan bane ne kafin zuwansa kina da masoya kuma bayan kun haɗu ma da yawa sun zo sun tafi amma ki sa damuwa a ranki har ana magana auren zara baki gaya min ba ki haƙuri mama abin ne ya zo mana ba zata ina mijin nata yake a nan yake ɗan garin nan ne Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a. Fatima. Ya lafiya? Eh, akwai wasu 'yan maganganu ne da nake so mu yi da Zara. Auto. Yawa. Kin ga koyan eh, yanzu nan da muna tare da ita nan muna ta kulle kullen nan sai ta ce wai bari ta shiga daki. Kila ma ko saurayin ne ya kira ta suke tadi. To bari shigan same ta. To, sai kin fito. Anti Zara kamar tana cikin matsala. Kullum idan ta zo ba haka muka saba da ita ba. Mukan yi wasa da dariya amma yau ta zo ko magana mutum To, ba dai ta zo ba ko ma menene za mu ji tunda dai yanzu ta Zara'un na cikin. Sannan babe ina zuwa zan kira ka kaji idan ma mafarki nake to mafarki na ya masifar tayar min da hankali idan kuma da gaske ne to ina tunanin baki a hankalin ki zara bari zan kira ka anjima please i'm sorry mm -hmm. da gaske ne shirye-shiryen auren ki ake yi <laughs> auren ki saura sati uku yaushe kika haɗu da mijin har kuka yi maganar aure har aka je tambaya ban sani ba ki haƙuri fatima wallahi na yi haka ne saboda soyayyar da ke tsakanina da ke ba ki da wani hujja wallahi ni tunanina ko tuntuɓe kika yi za ki kira ni ki faɗa min ko murmushi wani ya miki akan titi zaki kira ni ki bar labari sai gashi wai kin haɗu da miji har kun yi maganan aure har ya je gidanku har ya yi tambaya har ya har an sa rana duk ban sani ba babban abin da ya fi damuna shine rabuwar ku da nura bayan kun rabu da nura da kwana ɗaya na haɗu da ahmad cikin kwana biyu rak ya turo mutanensa gidanmu kullum idan na zauna ba ni da wani aiki sai kuka ina tunanin rabin tsikina ta rabu da nata saurayin kuma gashi na samu wallahi fatima na fi son a riga aurenki kafin a yi nawa da ba na shaku da ahmad ba wallahi da na dakatar da shi har sai kin samu wani saurayin ko kuma idan kuka daidaita da nuna na kasa zuwa miki da magana ne saboda kina cikin jimamin rashin nuna ta ya za na zo miki da albishir ɗin samun mijin aure bayan na san ke kina kuka rashi wannan ba hujja ba ce amma ke ba kya tunanin wannan albishir ɗin zai iya yaye min bakin cikin da ke raina zai iya cire ni a bakin cikin da nura ya saka ni ki haƙuri fatima don Allah ki haƙuri gaskiya kar ki sake min haka kar ki ƙara yi min haka ya kamata a ce duk abin da kike ciki ina sane na ji ki haƙuri to me na haɗa rai mana ki haƙuri na ce ko har yanzu ban gan shi ba baba har yanzu ban gan shi ba duk ayyukan da ake kawo mu a nan har yanzu ban ga wani mai kama da shi ba ka ce man ya kusa zuwa ka ce man ya kusa har yanzu ban gan shi ba baba ki kwantar da hankalin iyata sauran iris nan ba da jimawa ba za ki gan shi na gaji da zaman nan baba shi nake jira ki daure ki haƙuri kefa muke tafe da ke ranke daɗe baba ne ya turo ni mijina ne ke son ya ƙara wuri, ni kuma na fi son ko a makabarta kai makwabtaka da kabarin wata mace to yaushe za a nuna min shi ai baya nan ya yi tafiya ya tafi umra kuma ba zai dawo ba sai dab da auren amma ya ce min idan auren ya rage kwana uku zai dawo kai wannan angon namu da ya kamata ki haɗa da shi a waya saboda in faɗa mishi in aka yi auren nan a jaka zai rika tafiya da ke ba zai rika zuwa yi nan yayi can ya baki ke kaɗai ba. <laughs> Kar ki damu zan haɗa ku amma sai gobe idan na dawo saboda yanzu da safe na san yana can yana bacci baya tashiwa sai tsakiyar rana saboda kwana yake yana ɗawar. Hmm. Ce dai malami ne. <laughs> A'a. yana dai son addini wai kadda yake ce ma har yanzu hankalinki a tashe yake hankali na a kwance yake mana a shirye nake tana tanadi duk wani wahala in har zan mallake ka kina so ki ce min yanzu idan asirin mu ya tuni cewa muna da dangantaka da ke babu wani abu da ake yi zan ji wani abu mana amma ai babban mafi munin abin da zai same ni a duniya shine rabuwa da kai nuna na fi kowa son ka kuma a gurina ne zaka sami irin san da kake son a kuma da irin kulawar da kake so ni abin da ya fi bani mamaki shine har yanzu fatin bata gane cewa akwai dangantaka tsakanin da ke ba kuma gashi yau rana ita yau ne za a daura auren nan ai har yanzu bata san ka dawo ba ce mata na yi kayi tafiya kana umra amma babban tashin hankalin shine ranar ɗaurin auren ina so ka sa a ranka za a yi wannan bikin ne cikin tashin hankali da rashin natsuwa munafukai da yawa musamman ma mata za su mana munanan addu'a ko me za su ce su ce ni dai buri na a rayuwa kawai in mallake ki that's all wannan boye-boyen don mu daina shi a kilima me yake kallo haka abin mamaki mamaki me mu tafi mu matsa daga wajen nan ba ni kada suna ba confirm amma wannan labarin fa ya bani mamaki to ita yanzu me take a wurinsa a nan wurin to ko tana kokarin sasanta ne sulhu a tsakaninsu ne samu abin da nake zargi kuma idan na tabbatar da gaskiya ne wallahi sai na fasa ke ikilima ba ruwanki kar ki shiga abin da bai shafe ki ba wannan abun ne zaka ce bai shafe ni ba watakila baka san abin da yake tsakanina da su ba dukkanin su kawayena ne tare muka yi karatu a jami'a daga nan sai gidan su fatima ina shiga zan saki kwan a ɗakin ta kuma wallahi idan na tabbatar da abin da nake zargi gaskiya ne dukan mu sai mun taru mun tsine wa zara ba fahimci me kike nufi da nuna min wannan bidiyon ba ikilima ke za bani amsa ni ma na shiga rudani saboda abin da na sani nura shine saurayin da zaki aura a da sannan kuma na gan su tare da zara har na ɗauki su kuma auren zara ranar asabar mai zuwa shine abin da na sani ba haka bane babu yadda za a yi hakan ta taɓa yiwuwa kin san mijin zara ne ban san shi ba ban taɓa ganin shi ba ta ce min baya ƙasar nan kuma ba zai dawo ba sai yana gobe ko jibi ɗaurin auren su tashi ki fita ikilima don allah tashi ki fita wannan labarin da kika zo min da shi ko ƙarya ne ko gaskiya ne babu abin da zai ja min sai bakin ciki idan ƙarya ne to kin cuci amintakana da ke tsakanina da zara idan kuma gaskiya ne ke ce mutum na farko da ta fara kawo min labarin da zai iya zama ajalina fita kawai to bari in gaya miki ni kuma dani ne ke wallahi fansa zan ɗauka don babu macen da ta isa ta min irin abin da aka yi maki ko uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya ba zan kyale ta ba babu ƙarya a abin da na faɗa maki sannan wannan maganar da kika ji ki nemi gaskiyar abin za ki gani Hello? ni ce. yanzu rashin mutuncin da za ku min kenan a tsaya akan rabuwa da ni da kai mana yanzu ka rasa wace ka rasa wace za ka aura um, fatima babu yadda muka iya kisan an ce matar mutum kabarinsa mutum bai sai ya gujewa abin da allah ya zaba masa ba ba mu muka haɗa kanmu ba allah ne ya haɗa mu kuma shi ya raba mu don haka hello maganar ki gaskiya nura ya yaudare ni zahra ta munafurce ni Kilima, ki rike ni. Ce nake duniyar nan na juya min. Rike ni Kilima. Bara na je na kira mama. Je asibiti. A'a. A'a. Bana so ki gaya mata yanzu nan sai na je gidan su Zara. Ba yanzu za a gaya mata ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na gani a tattare da ke ya tabbatar min da abin da nake zargi gaskiya ne na gode wa allah da ya sa yanzu kika aikata min wannan mummunan abin ba sai na auri nura ba saboda na san ko na aure shi zaki iya aikata min haka tun da kika aikata haka yanzu laifin me na miki zara me na miki kika aikata min wannan abu? ina tambayanki ki amsa min laifin me na miki kika aikata min wannan abu saboda ina son sa san da nake masa ya ninki san da kike mashi so goma kuma na ga mun fi dacewa da shi kai co na yi bakin cikin rashin sanin wace irin mutunci ce ke na riƙe ki da gaskiya na riƙe ki da amana na riƙe ki tamkar 'yar uwata ba na son ganin ɓacin ranki ba na son ganin abin da zai bata miki rai amma za ki rasa wa zaki aura sai nura saboda rashin imani da rashin hankali nura ya na iya haka Allah ya nufa ƙarya kike yi Allah bai ci kai wa mutum mugunta da munafurci da zalunci ba balle ke da kike kiran kanki yar uwata rabin jiki fa kike kira na ko kin manta ne rabin jiki zara Allah ya isa tsakanina da ke. Allah ya isa tsakanina da ke ba zan taba yabe miki ba me ke faruwa me ke faruwa hmm? me ke faruwa me ya shiga tsakaninku gaya mini baga take tambaye ta ta faɗa miki zara'u me ke faruwa me ya haɗa ku in magata na a gaban ki ki tambaye ta ta gaya miki abin da ke faruwa ta ina tambayan ki kina tambaya ina kina ce mu wai tambaye ta umma saurayin ta ne ta kwace saurayin da za ta aura nura subhanallahi wa iyazu billahi zara fatima kar ki ce min dai maganar nan da yake gaya min gaskiya ne eh gaskiya ne ki kare yin wata maganar banza a nan ki ce min wai duk ki rasa wanda zaki ba sai wanda zara ta eh, fatima take so shine zaki ce zaki aure shi to wallahi tallahi wannan auren ba za a yi shi ba an kuma fasa ha ba zara tun muna yara muke tare da ke amma ki rasa wa za ki wa aka sai ni wallahi tallahi ba za a yi wannan auren ba na gaya miki kenan ya hakuri ba zauna abinki zauna zauna zauna kwantar da hankalin ki shiru abinki kwantar da hankalin ki da izinin Allah sai kin aure shi ki hafu kai kawai alhaji a je a gaya mutane cewa an fasa wannan auren ya nemi wata mana banda zara wani ɗaura auren babu babu wanda zai hana ta haɓa kamar a wasan kwaikwayo mutumin nan ya zo su nemi auren nan masa alkawari kuma yau a ce an fasa in kika ga an fasa ɗaura auren nan to shi ya zo da kansa ya ce an fasa alhaji saurayin fatima ne fa ruwana saurayin fatima ne mutanen nan sun zo sun nemi alfarma 'yata na ba su aurenta na gayyaci mutane an sa ranar auren nan yanzu kawai ki zo min da wata magana na a fasa aure ba zai yiwu ba su tafi can su karata in yana so ya hada su biyu duka wallahi tallahi alhaji ko don bakin mutane ba ke duk abin da mutane za su faɗi su faɗi amma aure ba fashi kin ji wannan wannan satin ne za a yi auren nura fatima wallahi idan ni ne ke ba zan bari ta mallaki nura ba sai dai ita ma bakin ciki ya kashe ta to me kike so in yi babu abin da na iya kina ji mahaifinta ya ce in auren nan bai yi ba sai dai bayan ransa me zan yi da za ki amince Tun da ita ma ta kauce ma hanya ke ma sai ki kauce hanyar sau ɗaya gwammake ramuwar gayya zaki don cutar da ke aka yi to me zan yi me ba abin da zan iya yi shi yasa ake son yin abota da irin waɗanda ba sa barin kuta kwana hmm. da za ki amince da kin tashi mun tafi wani waje idan muka je wajen na rantse miki da allah aure tsakanin zara da nura ba zai yiwu ba har abada wani waje kenan wajen baba wani baba sunan sakina amma idan kina so in maki gwari-gwari wajen boka za mu ji idan muka je wajen sha yanzu magani yanzu ranki ya daɗe ba ke ta kike da matsala ba ki bar ta ta yi bayani dama kama wata ce Baba ya faɗa min komai, me kike so a yi masu? Kada a bari su yi aure, a raba su, amma bayan wannan bana so a taɓa ɗaya daga cikinsu. lallai su ne eh su baba baba baba nijira wannan wani irin kira ne haka gashi na a kusa da ni na gan shi shi kenan magana ta ƙare ki kira shi ya zo gobe sai mu tare jama'a ɗaura maku aure ha ha ha ha ha Na jima ina jiran ka mijina, sai yau na ganka. Kun zo min da abun na daɗe ina jira. Wannan saurayin shi ne miji. Na jima ina ganin shi a mafarki na. kuma tun daga lokacin nake begensa. Mahaifina kullum cikin aiki yake ta yadda sanadi zai kawo shi wajena. Ba zan karɓi komai daga wurin ku ba. Na sallame ki da ke da Zara. Ba wadda za ta aure shi, ni ce matarsa. kuma daren nan zai zo wajena na yi muku aikin ku nima na samu abin da nake so kai zaharat kyaleta ka zo wajena ka bi duk hanyar da zuciyarka take nuna maka zo gare ni mijina ina zuwa ina zuwa kuma nan zuwa na sallame ku ku fita ku fita ku ta ku tuma na muku magana kuna na na ina ne nan kuma wace ciki sunana nijira ɗan ɗaya daga cikin manyan bokaye na duniya mahaifina da ni yana muna da aljanu masu tarin yawa waɗanda suke yi mana bauta to me haɗina da ke kuma me sila zuwa ta nan wurin soyayya soyayya wace irin soyayya sama da shekara biyar a duk lokacin da na kwanta sai na ga wani mutum mai irin sukofinka a mafarkina tun ban damu ba har na fara kwaɗaituwa a mafarkin a hankali har na kamu da sanka da na ba mahaifina labari sai min alkawari akan in dai har akwai mai irin sukofinka a duniya to zan gan shi kuma zan mallake shi yau ga kana a gabana a cikin aiki na aka kawo min kai har gida kin yi a banza don ba zan taɓa sanki ba har abada haba mijina ai cusa soyayya a zuciya ba wani abu bane mai wuya a gare ni na sha haɗa soyayya a nan wurin ta fi dubu nura zuciyarka a hannuna take zan iya buɗe ta a duk lokacin da nake so in shiga ƙarya kike wallahi ba zan taɓa son ki ba har abada daina kallo na ba zan daina ba na ce ka daina kallo na na ce ba zan daina ba me yasa saboda babu wadda nake so duk duniya sai ki <laughs> hajiya har yanzu ba a gan shi ba duk garin nan ba inda ba a bincika ba ba labari la illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna raji'un inna lillahi wa inna raji'un wani ma abin damuwa duka sa a kashe suke kuma yarinyar da zai aura tana asibiti a kwance saboda yadda ta mota da jin labarin yadda ya fita yanzu a firgice take ba ta hayyacinta to ni dai ka taimake ni ni ban da wani shi ke nan gare ni da ke nan kwaya ɗaya kamar rai in kai ba za ka je neman shi ba ni zan je hello hello dpo yes eh wallahi har yanzu ba labari dpo ba wani labari duk kafafen yada labaran nan ba inda ba mutu da cigiyarsa ba babu gaba ɗaya ba wani labari ok sa ok sa subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ok sa ya ce suna nan suna ta go round suna ta bincike a yi haƙuri ah. kai za ka iya samun wani ne yanzu fa na riga na gama wacce ta shaida mana al'amarin ta ce a daren jiya da abin ya faru suna tare da nura sun yi sallama zai tafi gidan sai kawai ta ji yana cewa yana zuwa yana zuwa a takaice dai kamar yadda zara ta faɗa sai ta ga nura kamar walƙiya ya fita da gudu kafin kiftawa da bismillah sai ya ɓace ana rukun duk wanda allah ya sa ya ga nura ko mai kama da shi ya taimaka ya sanar jami'an tsaro

ni a gani na bai kamata ki masa kuka ba babu laifi don kika nuna rashin jin daɗin ki amma kuka akan nuna da zara ko kaɗan ni ban goyi baya ba sakamakon abin da suka miki ne Allah ya fara nuna musu duk tsanani ko shan wuya ba za su sa a da ba ba fatima ba zara ba an yi karo matsubata tare da kuncin zuciya ga rashi na masoya zara da fatima zara ko fatima fatima ko zara fatima ko zara sanya wai zuci salama shi ne kika yi girma fatima ku zara fatima ku zara Halima kin cuce ni. Kai gara ma abu zara. Akan ya auri wata kafa. Wanda ko addini ma bata sani ba. Na cuce Na yi maka abinda da kai baka yi ba. Har ba ka da iyayenka. Har da na raba da na da maka ya fi abin da kai mun wani ka da iyayenka na raba ka da addininka na raba ka da cikin. farin ciki Ke lafiya ina zuwa? Mama ba zan jima ba zan dawo. Zan je na faɗa masa inda yake na san inda yake. Fatima! Hmm. Hajiya abin ne na damuna. Fatima! Wace Fatima kuma? wace ce wannan ita ce yarinyar da nuna zai aura to kuma shine na ganta haka wujiga wujiga lafiya me kin san inda nura yake eh, subhanallah kin san inda yake eh. fatima ba mu ga ta zama ba tashi za mu biya ta police station mu sanarwa 'yan sanda sai mu je can abin da za a yi kenan mhm, ba matsala sai daga nan ma sai mu je mu samu malam ibrahim kin san shi mala ibrahim hata aljanu tsoronsa suke ji sai mu hada da shi mu tafi wannan ba wani abu An Anjima kaɗan idan mutanen Turkiya da na Yemen da na Amerika suka iso za a ɗaura auren 'yata nijira da angon ta nura. Amarya ta ce za ta ɗauki angonta su je yawon shakatawa a ƙasashen duniya. Ku juya, yau ba aiki, yau ranar ke. me da ku zuwa muka yi ka ba mu dan mu tafi da shi surukina ne yanzu za a ɗaura aurensa da ta ni jira yanzu kuwa baba kai ma ka san wannan auren ba zai taɓa yiwuwa ba kai kai ba abin da zai hana wannan ɗaura auren baba wa sun ga wannan mutumin duk sun waɗe kada mu ma waɗe ya za mu yi aljaninku ba za su amfana muku da komai ba mu kuma aljaninku ba za su cuce mu da komai ba ni da kuka gani ba na tsayewa inuwa ɗaya da aljani duk aljanin da ya gani sai ya gudu duk aljanin da na tsaya da shi sai dai idan wannan aljanin salihi ne yanzu ni kuke so abin da nake so ku ba mu damin mu tafi da shi kai nura tashi ka bi su kai mana ke kuma an fasa auren Baba ina son sa ni ina son shi baba. Daga yau na datsa soyayya da ke tsakaninki da Nura. Ni dai malam. tarka min komai ga dan kunan mu tafi da shi ina ka da ka ji tsoron Allah ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah lilimi lizalimi hatta akhazahu fa in akhazahu lam yafitiltu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana wa azzalimi talala asirin da ya danke shi in ya kama shi kuma ba zai ce masa ka ji tsoron Allah ka sani Allah zai tashe ka daga bansa ga munanan aikin da ka aikata ga kyawawan ayyukan da ka aikata kuma ina ja ma kunne gidan lahira gida ne guda kawai ko dai aljanna ko dai wuta ba ka da taurin kai ko jarumta da za ka iya jurewa azabar ubangiji

Ka yi haƙuri Nura. Ka yafe mu. Na san ban kyauta maka ba. Amma ba laifina ba ne. Kilima ce ta ja ni. Na ga ta damu ne kullum cikin kuka. Ni kuma na yi baƙin ciki da irin yadda aka zalunce ta. Kai Nura, ashe ƙarya ka zo kai mana? Ka ce ita ta juya maka baya? alhali kuma ba haka bane ka sa muka je muka tambayo kuma bayan yarinyar da muka je muka tambayo din ashe kawaye ne da ita Fatima kud da kud to gaskiya nuna maka kyauta <coughs> maganar gaskiya nura ka saka Fatima a cikin mummunan bakin ciki kuma wannan damuwa ta shige ta saboda tana sifar a dalilin wannan damuwa sai da fatima ta so ta yi shirka amma ta kauce hanyar ne ba don tana so yan yanzu gane suka sata a hanyar da ba za ta bulle ba amma da ike ba halinta ba ne sai ta shigo cikin nadama bayan ta aikata irin abin da ta aikata sannan kuma ta shiga damuwa akan ta jefa masoyinta a cikin wani mummunan hali wurin na tabbatar maka da cewa fatima tana masibar sanka kuma sannan ta nuna ita ba muguwa ba ce inda ba ta yi maka wannan masifar soyayyar da sai ta barka ka zauna a cikin wancan halin da darki a cikinsu amma da yake tana son ka ba ta yi hakan ba sai ta zo ta fallasa kanta tana kuka tana neman hanyar da za a ba a je a ceto ga ko da ku ita za a ɗaure ta fatima ta zaɓi ka bar wahalar da kake ciki ka dawo cikin gidanka ko da kuma za ka aure ta ba ta za ka aura ta amince ta siyar da soyayyarta da jin daɗinta domin farin cikinka to ni a ganina duk mutumin da ya zaɓi farin cikinka a kan nasa to wannan shine masoyi na hakika hajiya baba inda fatima ta burge ni sai inda ta kula da amincin aminiyarta ko so ɗaya ta ci amanarta ba sai da ita aminiyarta ta ce ta ci amanarta ta butulce mata fatima ta shiga mummunan hali dangane da yaudarar da aminiyarta ta mata sannan fatima amintacciya ce malam nura yanzu fatima tana roƙonka gafara irin abin da ta rasa a san da kai kai dare ta nura wallahi tallahi fatima tana masifar sanka kuma za ta riƙe amanarka ba za ta ci amanar ba za ta cuce ka ba amma ina jiye maka tsoron yadda za ku kasance da waccan tun ba ma a ce an yi mata irin abin da ta yi wa ita aminiyarta ba to ga hannun hagu ga hannun dama ya rage maka sai zaƙi na gare ka. Fatima ke wallahi ban san ka su ba. kuma duk abin da malam ya faɗa na ji ya shiga kunne na ta haka ki yafe mu ki dawo mu zauna malam idan dai har Fatima ta yafe mu kuma ta amince da wannan magana ina so kar a bar nan gurin asara na auren mu don ba na so a jami'in kashi Fatima ta zama mata ta Fatima ki taimaka ki dawo da rayuwa taimaka da Allah ya nura ko da baka aure ta ba wallahi ba za ka aure zahara ba ka na gaya ma ni wallahi ko a jikina da ya dawo da kada Allah ya sa ya dawo duk ɗaya ne a wajena Allah ya sama kai ya dawo amin wa alaikum salam nura eh afa'af ka haɗu mai na ne ina wuni na gajiya na same ku lafiya mun zo ne mun samu labarin cewa baki da lafiya shine muka zo mu duba ki sannan kuma mu yi muke albishir da cewa rana ita yau za a ɗaura mana aure ne da fatima ka ce wallahi kin san duk abin da Allah ya kaddara mutum bai sai tsallake shi ba alhamdulillah Allah mun gode maka